لهم أولئك هم الفاسقون Ubangiji ta ce wala ta kunu na Sullaha kar ku kasance kamar waɗanda suka manta da Allah suka manta da dokokin Allah subhanahu ta'ala) umarninsa da haninsa suka yi rayuwarsu yadda suka ga dama a nan duniya bayan da Allah ta'ala ya tsara musu ba kar ku kasance su da suka yi haka an fusahu sai hakan ɗin ya mantar da su ayyukan da za su yi domin maslahan kansu wato sai suka manta da ayyuka na gari wanda zai amfane su idan sun koma lahira gobe kiyama kada ku kasance irin waɗannan ula'ika humul fasikun waɗannan su ne fasikai waɗanda suka yi asara ranar alkiyama wato idan mutum ya manta da dokokin allah subhanahu wa ta'ala bai bi ba to ya manta da abin da zai amfane shi a lahira don duk abin da allah ta'ala ya ce a yi to abu ne da zai amfane ka idan ya ce ka bari kuma abu ne da zai cutar da kai ko a nan duniya ko kuma idon an je lahira to wayannan mutanen sun manta da dokokin allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mantar da su abubuwan da za su amfane su a lahiransu domin ya yi musu uquba wato idan ka ce babu ruwanka da addini za ka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala rayuwarka yadda ka tsara za ka yi bayan da Allah ta'ala ya tsara maka ba to akwai wata azaba da zai maka ko uquba wanda ta fi kowanne muni shine Allah ta'ala ya toshe maka zuciyarka sai zama ba za ka yi kwaɗayin yin aikin alkhairi ba ballantana ka yi shi aikin sharri kuma sai ya zama shi ka fi so wanda zai kai ka zuwa ga wutan jahannama to babu hukuban da tafi wannan inda Allah ta'ala zai jarrabi mai sabon Allah da wani bala'i a nan duniya to da zai koma zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala Ya yi ta kankan da kai yana ta tuba zuwa ga Allah ta'ala yana neman Allah ya yafe masa kuma ya yi masa bala'in da ke ciki to wannan gata ne shi yasa ciwo yake zama kafara na zunuban mutum saboda komawa da yake zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to amma idan Allah ya baka lafiya da wadata kuma alhalin kana sabonsa to ukuban da zai maka shine ya yumki a zuciyanka wato ya toshe zuciyan ta kikashi ya zama ba ta son alkhairi sai dai shirri kawai take so da ka sai mutum ya zama ayyukan da za su kai shi aljanna ya nisance su sannan ayyukan da za su kai shi wutan na masu ne yake a rayuwarsa sai ya je lahira kuma ya tadda azaba mai girma to wannan ba karamar ukuba ba ne to idan mutum ya mance da Allah ta'ala to Allah ta'ala zai jarrabe shi da irin wannan jarrabawa shi yasa a nan Allah ta'ala ce kada mu kasance kamar waɗanda suka manta da Allah Allah ta'ala ya mantar da su ayyuka waɗanda da su amfane su idan an yi tashin alƙiyama ya mantar da su ayyukan da maslaha ne na kansu da sababinsa ne za su samu tsira gobe kiyama sai suka manta da shi ba su yi shi ba wato wannan kalmar ta nasiya tana zuwa da ma'anan mantuwa tana zuwa da ma'anan kuma mancewa mm. wato mantuwa shine ba za ka tina abun ba ma gaba daya mancewa kuma ka tina amma sai ka share kawai ka ƙi shi yasa akwai ta aya nasullaha fa nasiyahu sun mance da dokokin Allah fanas yawan shi ma Allah sai ya mance da su ya yi watsi da su kawai ya bar su a cikin azaba ko a cikin bata to kaga Allah ta'ala baya mantuwa anan ba za ka fassara shi ka ce Allah ya manta da su saboda wa ma kana rabbuka nasiya Allah ba mai mantuwa ba ne in ka ce Allah yana mantuwa ka siffanta shi da siffa ta tauya to nasiya yana zuwa da ma'anan rabkanuwa ka kasa tina abu yana zuwa da ma'anan kuma taraka wato kabari bari shine bahaushe yake da ya manta da ya mance in ka ji an ce mance da shi to ba na nufin wai ka manta da shi a'a ka share shi ne kawai ake nufi to idan suka share dokokin Allah suka mance da dokokin Allah sai Allah ta'ala ya mantar da su maslahan kawunansu wato ba za su yi wani aiki wanda zai zabe musu tsira ko gobe kiyama ba ko Allah ya mance da su a cikin azabar Allah amma ya san da zaman su a cikin azaban amma ya kiya kawo musu dauki to duk mai irin wannan dabi'an waɗannan su ne fasikai waɗanda suka fita daga da'ar Allah subhanahu ta'ala ma'ana suka halaka ranar alkiyama wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku waɗanda kuka yi imani kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su man su shagaltar da ku ga barin zikirin Allah subhanahu ta'ala wato su manta su mantar da kai ka tina cewa wannan abu wajibi ne ka yi shi ko wannan abu haramun ne ka ƙaurace masa idan ka shagala da dukiya a nan duniya zai manta da kai zai mantar da kai wato aikin Allah haka ne in ka shagala da 'ya'yanka sai su mantar da kai aikin Allah subhanahu ta'ala sai ka rayu kai rayuwa ta hayaniya ta rudu to bangi ta ce kar ku yadda 'ya'yanku da dukiyanku su shagaltar da ku su hana ku yi wa Allah ta'ala da'a kuma duk wanda ya aikata haka ubangiji ta ce yana cikin masu hasara ko kuma su ne masu hasara ranar kiyama ma'anan masu hasara sun yi asaran gidajensu na lahira na aljanna za su tafi gidajen wuta don kowa yana da gida a aljanna yana da gida a wuta idan baka shiga aljanna ba shikenan yan aljanna za su gaje gidanka sai ka je ka zauna a na wuta idan kuma baka shiga wuta ba ka shiga aljanna yan wuta za su gaje gidanka na wuta saboda haka kowa yana da gidajen guda biyu idan ba kai wa Allah ta'ala ba da'a kayi asara ma'ana kayi asaran gidanka na aljanna shi yasa idan aka yi mutum tambayoyin kabari kamar yadda ya zo a wani hadisin ya amsa tambayoyin to za a nuna masa a ce duba can da can ne gidanka nuna masa wutan jahannama ka leƙa ga can gidanka a wutan jahannama amma Allah ya canja maka yanzu ga can gidanka aljanna sai a sai ya leƙa shi ma Mazalasa sama ya ce ma jami'an sai ya ga dukkanin gidajen guda biyu ga gida na wuta wanda Allah ya tsiratar da shi daga wutan sannan kuma ga gida na aljanna wanda zai je ya tadda shi to ubangiji ta'ala ya ce kar mu kuskura mu zama masu imuwa da mance dokokin Allah a nan duniya sai mu yi asara mu je mu shiga cikin wutan jahannama wuta wanda take madawwamiya wanda ba za mu iya jure wahalanta ba sai Allah ta'ala ya ce لا يستوي أصحاب النار النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Ubangiji ta lace la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba sa zama daidai ‘yan wuta suna cikin azabar Allah ‘yan aljanna suna cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba zai yiwu a ce daidai suke ba a wajen rayuwa ta lahira Allah ta'ala ya ce ashabul jannati humul fa'izun wato 'yan aljanna su ne masu samun babban rabo ranar alkiyama kamar yadda ya ce faman zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan shine wanda ya samu rabo saboda haka 'yan aljanna su ne masu rabo 'yan wuta kuma sun yi asara ma'anansa mutanen kirki da mutanen banza ba ɗaya suke ba mutanen kirki su ne 'yan aljanna mutanen banza kuma su ne 'yan wuta wannan kamar yadda ubangiji ta ke cewa wa ma yastawi al'ama wal basir walladhina amanu wa amilu salihati wal musi qalilan ma tadhakkarun wato wa'anda wanda yake makaho da mai gani ba za su taba zama daidai ba yanzu a nan duniya an kama hanya za a yi tafiya wannan makaho ne wannan mai gani za su zama daidai ba za su zama kafin makaho ya rabin tafiyan mai ido ya isa inda ya isa kuma shi zai tafiyansa ya san inda yake taka makaho kuma kila ya faɗi nan ya zunguri nan ya sake dawo hanya to ma'anan makaho shine kafuri wanda bai gano hanyar shirya ba ya eh, ci ma makahon ba ganin hanya ne abin ya wahalar da shi kenan to kafuri wanda ya kasa gane hanyar shirya to makaho ne hakanan kuma musulmi shi kuma bai gani ne saboda ya gane ina hanyar allah take ina hanyar shirya take to wanda ya gane hanyar shirya da wanda bai gane ba yake kan bata ba za su taba zama daidai ba a nan duniya rayuwarsu ba daidai ba ne hakanan kuma a lahira makomarsu ba za ta taba zama iri ɗaya ba shi yasa ubangiji ta'ala ya ce makaho da mai gani ba sa zama daidai sai allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ba da su taɓa zama daidai ba da waɗanda suka munana ayyukansu a nan duniya kamar yadda makaho da mai gani tafiyar su ba ɗaya ne gano hanyar su ba ɗaya ne to haka nan mai aiki na gari wanda ya imani yake aiki na gari a yanda yake kan hanyar shirya ya gano hanyar da za ta kai shi aljanna ba za su taɓa zama daidai da mai munana ayyukansa wanda ya kama hanyar wutar jahannama ko da ko kila yana tunanin akan shirya yake ya ɓata ne shi bai sani ba saboda haka shiryayye da bacece ba ɗaya ba ne sannan ubangiji ta'ala ya ce kalilan mata ta zakarun kaɗan ne kuke wa'azantuwa za a yi ta misali Allah ta ya ta buga misalai daban-daban daban-daban amma kaɗan ne mutane suke wazantuwa masu wazantuwan 'yan kaɗan ne ba su da yawa to wajibi mu dinga ɗaukan wa'azi don mu gyara mu. a wata har ubangiji ta ce am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kamar waɗanda suke barna a bayan ƙasa ba za su taba zama daidai ba wannan ya gyara tauhidinsa ya fitar da dukkan shirka da bokanci da tsafi da bidiyoyi a cikin zuciyansa ya gyara zuciyansa ta cika da tauhidi da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son addini za su yi daidai da mutumin da yake barna a bayan ƙasa yake yin shirka ko kafurci ko yake bokanci ko tsafi ko bidiyoyi sun cika masa zuciyarsa ba za su taɓa zama daidai ba wannan bawan Allah ne mutumin kirki dan aljanna wancan kuma mutumin banza ne mai barna a bayan ƙasa sannan ubangiji ta lace masu tsoron Allah ba da su zama daidai da fajirai ba domin masu tsoron Allah sakamakon su aljanna ne aljanna an tanade ta don masu tsoron Allah uiddat lil muttaqin ita kuma wuta an tanade ta don fajirai wa innal fujjara lafi jahim suna cikin wutan jahannama fajirai su ne masu fajirci masu sabon Allah su ne fasikai to ba za su taɓa zama daidai ba shi yasa mutumin kirki ai daban yake ko a duniya daban za ka gan shi to haka nan a lahira ma daban yake fita idan kai gyara imaninka kana ayyuka na gari akwai wani haske da yake fitowa a fiskanka haske ne na imani wanda ko da za ka shiga cikin kafurai wanda ya ga fiskanka zai ga wannan hasken kawai sai ya ga fiskanka daban take saboda me ka bi dokokin allah subhanahu wataala kai kana nan a bisa rinin da Allah ya maka na imani shibghatallah wa man ahsanu min Allah shibgha rini na Allah ba wanda ya fi Allah rini sai dai idan mutum fajiri ne sai ya bata wannan rinin ya kwaikwayi yahudu da nasara in ka ganshi sai ka dauka cewa ba musulmi bane to shi ya canja wa kansa wannan rinin ko mazala sa sama ya ce faman tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane to yana tare da su za a tashe su ranar alkiyama tare saboda haka ka tsaya a shiganka irin na musulunci da siffa irin ta masu tsoron Allah domin Allah ta'ala bai daidaita ka da wa'inda suke wato fajirai ba haka ubangiji ta'ala ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun yanzu wanda yake mumini daidai yake da wanda ya kasance fasiki ba za su taba zama daidai ba a nan rayuwarsu ta duniya ba daidai suke ba haka nan ma a lahira mutumin kirki mumini yana yi wa Allah ta'ala da'a ne hankalinsa na in an karanta masa alkur'ani idan aka ambaci Allah ta'ala zai ji kurjinin Allah ya haushi da girman Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda yake fasiki ko babu ruwansa idan da zaka kwana cewa ka ji tsoron Allah ba abun da zai daga masa hankali kai a lokacin ne ma zai yi sabon Allah don za sai ce zaka nuna masa kai wato mutumin kirki ne shine mutumin banza sai ya ƙara sabon Allah ne to amma wanda yake mumini ne bawan Allah na gari idan ka ce masa ittaqillah sai ya ce razaqanillahu taqwahu ka ji tsoron Allah sai ce Allah ya azurta ni da tsoron Allah Allah ya azurta ni in zama cikin masu tsoron Allah ko da ko baka yi wani abu wanda ba ba ba ba, ba na gari ba mutum ya ce ma ka ji tsoron Allah kana mutumin kirki ba ya ganka kana sabon Allah ba idan ya ce ka ji tsoron Allah ba kushi za ka yi bayan kai mutumin kirki sai ka ce Allah ya azurta ni da tsoronsa saboda babu wata wasiya da za a maka kamar a ce ka ji tsoron Allah ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إتتي وصية الأولين والآخرين وصيا دا الله يوم تاني فرقو دا نك أرشي شيني سجس أوران الله كجس أوران الله مازال سسمع وترن ياي وعزي وأن حديث إرباب بن سارية يي وعزي وعزين دا يكي متكا وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئزة بليغة وجلا منها القلوب وذرفا منها العيون hatta qulna ka wadda in. Fa'usi na ya rasulullah wa'azi mai kai matuƙa wanda hankali zukata suka tsorita da sababin wa'azi sannan ido ya dinga zubar da hawaye ya dinga zubar da hawaye suka ce ya rasulullah kaman kana mana ban kwana ne sai ka ce mai wa'azin ban kwana kamar na wasici sai ya ce kun bi taqwallahi azza wa jalla ya ce ina muku wasici ku ji tsoron Allah wannan ita ce kalma da ta tattaro maka addinin ka gaba ɗaya in ka zama mai tsoron Allah to ka zama bawan Allah mutumin kirki kenan kuma dama haka ake son rayuwarka ta kasance a duniya kar ka zama fasiki kar ka zama mutumin banza idan kai haka za ka kai kanka wutan jahannama ne ka siffantu da siffofi irin na irin na bayin Allah na gari domin ka samu rahamar Allah subhanahu wataala kar ka canja kiran da Allah ya maka kwaikwayon yahudu da nasara da muke yi wallahi kuskure ne ba mu san kiman kanmu ba ne kuma ba mu san waye yahudu da nasara ba ubangiji ala da ya halicce su ya san waye su ya san wayewansu ya san abun da ke cikin zuciyarsu ya ce dabbobi ne sun fi dabbobi bata kuma ya ce musu najasa ne wal mushrikuna na najasa ne kai kuma mai tsarki ne mumini almuminu la yanjus mumini ba zama najasa ko gawarsa ba najasa bane ballantana kuma yana raye amma ka son ka mai da kanka najasa kana son ka mai da kanka dabba ka Allah ta'ala ya yi ka mutum kafirin da a ranar alkiyama zai yi burin ina ma ya zama dabba shi ma ya balbalce idan ya je ga munanan ayyukansa yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba mutum ya duba munanan ayyukansa kafiri sai ya dinga cewa ina ma dan zama kasa to ranar alkiyama sai ya yi burin ya zama ƙasa kamar yadda dabbobi suka zama ƙasa amma ba za a yadda ba saboda dabbobi sun fi shi matsayi ranar alkiyama sai a je a sa shi a wutan jahannama tana ta azabtar da shi mumini fa za a karrama shi a jagorance shi a nuna masa gidan sana aljanna a buɗe masa gidan mala'iku su tarbe shi suna cewa salamun alaikum ibtum amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ji daɗin ku kun ji daɗin ku bima sabartun kun samu wannan saboda hakurin da kuka yi a duniya ana ta kewaya ana gaishe su assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum tahiyyatun fiha salam kai ku gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah suna ta murna suna farin ciki suna yi wa juna murna to wani hanyar za ka ɗauka kar ka yadda ka ɗauki waccar hanyar ka ɗau hanyar bayin Allah na gari ubangiji ta'ala sai ce lau anzalna hadhal qur'ana لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Ta'ala ya sauƙar da Alƙur'ani kuma ya yi gargaɗi kala-kala da misalai a cikin alkur'ani wanda ya kai a ce zukatanmu su fashe su yi taushi duk ayan da aka karanta ta shiga ta yi tasiri in an karanta hadisi ya shiga ya tasiri Kisoshin da ake ba su mana tasiri gargadin da ake mana da bayani rana ya kiyama mana tasiri mu dawo zuwa ga Allah ta'ala amma mafi yawan mutane ba haka bane shi yasa Allah ta'ala ya ce law anzalna hadha alqur'ana da za mu saukar da wannan alqur'anin ala jabalin akan dutse irin katon dutsen nan da ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati da za ka ga dutsen nan khashi'an yana mai kankan da kai yana mai taushi mutasaddian yana mai kekkecewa min khashiyatillah saboda tsoron Allah to kaga a sai idan qur'ani bai keta zuciyanka ba ya je ya shiga ya samu wurin zama ba to zuciyanka ta fi dutse tauri ta fi dutse ka duba dutse duk da girmansa da ƙeƙashewansa da taurinsa amma ubangiji ta lace da dai saukar masa alqur'ani ya bashi umurni umarni da hani da dutsen zai yi laushi kuma ya kekkece saboda tsoron Allah subhanahu wataala to amma mu kuma zukatanmu sun kekashe kamar zukatan yahudu da ubangiji ta da siffanta mana zukatan yahudu yace sun qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min hul anhar wa inna ha lama yashaqqaqu fa ya minhu min ma wa inna ha lama yahbidu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun sannan zukatanku suka kikashe bayan bayan haka bayan duk misalin da aka muku da wa'azuzzukan da aka muku da kuma ayoyi na ubangiji ta'ala da ya nuna muku da mu'jizozi zukatan ku suka zo suka kikashe suka bushe suka zama kamar duwatsu ko kuma ma suka suka fi dutse tsananin bushewa sun fi dutse sai Allah ta'ala ce ai daga cikin duwatsun akwai wanda yake fitar da ruwa a tsaga dutse korama ta ta fito cikin dutse akwai duwatsun da za ka ga ruwa na bubbugowa a cikin su tsakanin dutse da dutse ga korama nan to kaga taushinsa ne yasa haka sannan daga cikin duwatsun nan akwai inda ruwa yake za a tsaga su sai ruwa ya fito ba korama bane ba kori bane amma kuma akwai tsago tsago inda ruwa yake fitowa sannan daga cikin duwatsun nan akwai masu faduwa saboda tsoron Allah da wani kan wani wani kan sai su rikito saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tamamu kuma kaga ba haka mani babu wani tasiri da, da karatu yake mana galibi za dai a zo a yi shi a zo a ji tarihi a ji qur'ani ai nishadi ya tashi a tafi to wallahi muna yaudaran kanmu ubangiji ta lace kuma ba marabka ne mane daga abin da muke aikata ya san me muke yi idan qur'anin nan bai mana tasiri ba ya sani in yana mana tasiri ya sani dama alqur'anu hujjatul laka aw alik ko ya zama hujja a kanka ko kuma ya zama hujja naka hujja naka shine ka ji shi ka yi aiki da shi hujja a kanka ya zama baka yi aiki da shi ba sai Allah ta'ala ya kama ka duk wanda ya saurari alkur'ani ba zai tashi haka banza ba idan ya yi aiki da abun ya ci ba in bai yi ba kuma ya yi asara kuma ba yanda za a yi zuciyanka ta yi taushi kuma baka sauraron alkur'ani da mutum zai je tare a gidansa <coughs> ko a wurin sana'arsa shi ba ruwansa da sauraron karatu to Allah zuciyansa har abada ba za ta gyaru ba Eh, ba abin da ke gyara zuciya kamar sauraron wa'azi bayan ka saurari wa'azin kuma ka je ka ɗabbaka to yanzu zuciyanka ta ta'allaka da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ya tausasa zukatan sabon manzala sasnawa in an karanta musu alqur'ani su kama kuka an karanta musu alqur'ani su kama kuka eh, ana saukar da aya ko sura aka karanta musu ka ji shar shar hawaye na zuba kawai manzala sasnawa shi da kansa yana kuka ya ce abdullahi bin mas'ud ya karanta masa alqur'ani <clears throat> abdullahi bin masaud ya ce a akarau alaika wa alaika unzil in karanta maka alhalin kai aka saukarwa manzala sa ya ce uridu an asma'ahu min ghairi ina son na ji shi daga wani na ne ina son qur'ani wani yana karantawa ina ji yanzu akwai wata hikima wajen karanta alqur'ani idan kai kake karanta alqur'ani ba za ka ji tasirinsa kamar a ce wani ne yake karanta maka ba yanzu idan ka je tahajjud alaran na karatun qur'ani yana sai ka ji qur'ani na shiganka yana shiganka amma inda kai ne za ka yi tahajjud din kai kokarin ka karka bata ne galibi kana karanta wannan ayan kana hararo ta gaba kar dai ka je ka canza wani wasali ko kuma ka tsallake wata kalma ko ka shiga wata sura to amma mai sauraro shi kuma abun shigansa yake shigansa yake shi yasa malamai suka ce qur'ani ya fi tasiri ga mai sauraronsa in ya mai da hankali ta sa fiye da wanda yake karanta shi don shi kawai sauraron yake kawai da ma'anansa ƙura'ani na shigansa shi kuma mai karantawa ko su abubuwa da yake tsoro kar ya je tuntuɗe yana hararo mecece aya ta gaba daga wannan sai wannan daga wannan kalma sai wannan kalma wannan fata ne wannan zamma wannan kisira kar ya je ya kuskure to mazala sa sama ya ce ka karanta mini ƙura'ani. ina son in ji ƙura'ani daga wani na in ji wani yana karantawa ya ce na kama karanta suratun nisa'i ina yi ina yi ina yi har na zo fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida yaya halin mutane zai kasance idan muka zo wa kowace al'umma da mai mata shaida ranar alkiyama shine annabinta cewa ya isar da saƙo kuma ba su yi aiki da saƙon ba sannan kai kuma muka zo kana mai yi wa wannan al'umman shaida wani irin tashin hankali za a shiga yana isuwa wannan ayan manzala sa sama ce hasbuk hasbuk yace ya ishe ka ya ishe ka abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud sai ce faltafattu fa iza ainahu tazrifani yace da na juya sai naga kawai idanunsa suna zubar da hawaye kawai mazala sa sama yana kuka yana kuka qur'ani ya masa tasiri to mu me yasa qur'ani bai zai mana tasiri ba me yasa sai dai mu ƙara nishadi zuciyarmu ba za ta karye ba zuciyarmu ta fi dutse ke kashewa kenan don ubangiji ta lace da dutse aka saukarwa da ya yayi taushiya kikkece to me yasa manzo Allah ya sama dusiyarsa zuciyarsa ta yi taushi tare da cewa baya sabon Allah Allah yake wa da'a dare da rana baya ma tina wani zunubi amma kuma an karanta alqur'ani hankalinsa yana tashi mu kawai don an karanta ba ma tashi baya tashi saboda ba mu cika mumine ba innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mumine su ne waɗanda in aka ambaci Allah zukatansu suke tsorita da zaran an ce Allah an karanta maganar Allah sai ka je kawai ka tsori ta kawai kurjini na ubangiji ta ala yana hawanka yana mamaye maka zuciyanka to haka manzo Allah sallama ya tarbiyantar da ainihin sahabbansa idan ana maganan alkiyama ko ana maganan aji tsoron Allah sai ka hararo fa ubangiji ta'ala ka mai aljanna da wuta shine yake bada umarnin ko hannu idan misali ne shi yake buga misalin in kissa ne shi yake bayarwa don ta zame maka wa'azi ina zaka shiga ba inda zaka buya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa tilkal amsalu halin nas wayannan misalin muna bugawa mutane su la'allahum yatafakkarun domin su zama masu tunani su dinga tunani dangane da al'amarin Allah su dinga tunani dutse zai fashe yayi laushi amma zuciyanka ba za ta yi laushi ba ya kamata mutum ya yi tunani wato ƙur'ani ba ka karanta tartar a'a kana karanta kana tuna me yake faɗa me ake son ka yi me ake son ka bari to jamadat sandararrun abubuwa idan sun ji wahayi hankalinsu yana tashi ballatana kuma wani abu daban ballatana mutum da aka saukar da alƙur'anin saboda shi su fa sun ji tsoro ba su karɓi amanan bana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula sama da ƙasa suka ce ba za su iya ɗaukan wannan amanan ba duwatsu suka ce ba za su iya ba sai mutum sai ya ɗauka to mutum kuma yana da siffofi guda biyu zalumun ne jahudun mai yawan zaluntan kansa ne kuma jahudun mai yawan jahilci ne ba da fahimta damuna da ganewa wannan amanan kawai ta ishe mu ta isa in ka duba girman amanan nan da ka ɗauka ƙurani nan gaba ɗayansa ka ɗau alƙawarin za ka yi aiki da shi haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ka ɗauki alƙawarin za ka yi aiki da su wannan amanan ba ta ishe ka tashin hankali ba daga lokacin da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ɗau alƙawarin za ka yi aiki da alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka musu da'a sau da kafa za ka gaskanta su a cikin dukkan abin da suka ba da labari ba za ka bauta Allah ta'ala ba sai da abin da Allah ya shir'anta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan amanan kawai ta ishe ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani kututturen dibino da yake hawa yana yin khutuba a kansa yana karanta ayoyi da hadisai shikenan sai aka masa mimbarinsa na katako da ya zo sai ya ƙauracewa wannan kututturen dibino sai je hau kan mimbarinsa shikenan ya kama khutuba kawai mimbari sai ya kama kuka abin nan kututturen dibino ya kama kuka saboda tsoron Allah damuwan wa'azuzzugan da ake hawa ana yi a kansa yanzu an daina ƙur'ani da ake karantawa a kansa an daina shikenan ya kama kuka yana nishi yana nishi saboda bege manzala sallama ya rabu da shi manzala zai ɗauke shi ya rarrashe shi ya dinga rarrashinsa kamar yadda ake rarrashin yaro yana shiru yana ɗan rage kuka yana ragewa a haka a haka har ya daina kuka manzala tambaye shi me yake so a raya shi a duniya a sake shi ya ko a bashi daga cikin ya rayu a aljanna ya zama cikin bishiyan dibino na aljanna ya ce ya zaɓi ya rayu a aljanna akan rayuwa ta duniya hassanul basari da ya kawo wannan tafsirin karkashin wannan ayan sai ya ce fa'antum a ahaqu an tashtaƙo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min aljizai ko min aljazai ku ku kuka fi cancanta ku yi bege zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da kututturen dibino amma ga kututturen dibino yana juyayi rabuwa da manzala sa sama amma ko ba kwa juyayi kenan qur'ani ya masa tasiri hadisai manzala sa sama sun masa tasiri har yayi taushi ta yadda rabuwa da manzon Allah yana daga masa hankali yana kuka to amma mu kuma fa manzon Allah gashi yana ta bayani a rike sunnan san ma an gagara umarninsa da haninsa a yi aiki da shi a masa da'a ya gagara kai a tsaya ma a fahimci me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗan ma ba a fahimta ba don galibi littattafan da ake karantawa ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya je zurfi a wani ilimi daban har ya wuce gona da iri amma ilimin qur'ani da hadisi kuma bai sani ba mutum ya zama babban malami a gari ana cewa malami ne shehi ne amma da za ka je ka dan jarraba shi akan abin da ya shafi ilimin qur'ani da hadisi sai kaga bai sani ba idan eh, an bashi shi an masa fatawa kiyasi kawai zai yi sai ya kiyasi kawai amma yana can yana karanta wasu littattafai na falala da na tarihi ya zurfafa a cikinsu ko kuma littattafai na harshen larabci na luga ya zurfafa a ciki idan yana karanta su a cikin nishadi yake karantar da su amma idan ka zo kana maganar bukhari da muslim kila bai da shi ma a gidansa littattafan hadisi bai da su in yana da su ma bai karanta su ba haka na alkur'ani gashi a gabansa amma iya tafsirin jalalai ne kawai shine yake karantawa ba ba zai da ilimin sa to sai ka ga menene ana ta karatun ana ta karatun baya tasiri kowace kowace ramadan sai an yi tafsiri a sauke a dawo a sake dawo a dawo shi mai tafsirin kansa abin bai mara tasiri ba ballantana waɗanda suke sauraro Qur'ani ba an saukar da shi don haka bane kawai kamar wani kissa an zo kawai ana ta tarihi ana ta tarihi ana tafiya inda haka ne wallahi da sahabbai ba su yi imani da za su je su tinkari kafurai ba da ba su iya ba da rinsu don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka duba yadda suke zuwa su kare manzon Allah ba sa tsoron mutuwa saboda tasirin da alkur'ani ya musu a cikin zukatansu Ko da haka wajibi ne mu wa'azantu da alkur'ani in dai dutse yana wa'azantuwa yana yin taushi don alkur'ani to kuma zukatanmu ai ba duwatsu ba ne nama ne gudan nama ne zuciya don me yasa ba za ta yi taushi ba me yasa alkur'ani ba zai mata tasiri ba mu ji tsoron Allah mu حالا يمو دومي مسامو رحمة قوبي قياما سي الله تعالى يتي ya ce والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ومن جدي تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الله شيني wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi wato duk wani abun da ake bautawa ana bauta masa ne da barna amma ba da cancanta ba duk wanda ya kama wani abu ya ce shi ne abun bautansa to yana bauta masa ne da barna ba da cancanta ba ba wanda ya cancanci a bauta masa sai mahalicin wannan halitta shi ne yake da girman da ya kai a bauta masa shi yake da daraja da iko da halitta Yana da ci sammai da kasai da mutane da abin da ke tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya shine kawai ya cancanci a bauta masa amma wani abu daban a ce za a bauta masa to ana bauta masa da barna wannan shine ma'anan la ilaha illa huwa ai la ilaha bi haqqin illa Allah ba an bautawa da gaskiya sai Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-badi Allah shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya da cancanta abun da ake bautawa ba Allah ba shi kuma ana bauta masa ne da barna ba da cancanta ba bai cancanci a bauta masa ba Allah ta'ala ce alimul ghaibi wa shahada ga irin siffofin Allah subhanahu ta'ala. wanda za su ƙara maka sanin girman Allah da darajansa idan baka sani ba ke sa ake cewa ubangiji ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wato masu jin tsoron Allah daga cikin bayansa sune malamai ana nufin waɗanda suka san Allah subhanahu ta'ala. don baka san girman Allah ba sai ka san siffofinsa saboda haka gurgudun sanin allahnka gurgudun wato tsoron allahnka a nan khashiya ana nufin alkhawful maqarunu bit ta'zim wato tsoro wanda yake haɗe da girmamawa wannan sai wanda ya san allah ne yake yin irinsa amma wanda ko idan mutum ya yi imani bai san allah ba yana jin tsoron allah ne kada allah ya masa azaba amma ba tsoro irin na girmamawa ba allah ya girma a zuciyanka sosai ha sai dai dan abin da ba za a rasa ba to idan ka san siffofin Allah ta'ala to nan ne zai kara maka sanin girman Allah wannan kuma shine ilimin tauhidi ka san tauhidin rububiyya ka san cewa Allah ta'ala shi ya halitta nan gaba daya ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah shi ya halitta gaba babu wani wanda ya taimake shi albarkatun Allah sun yawaita ubangijin talikai mahalicin kowa da komai ka kaskai imani da wannan karka yadda ka ce wani abu yayi wani abu ba Allah ba Eh, ko sama ko ƙasa ko arziki ko lafiya mai Allah ne yake yi sannan na biyu ka samu tauhidul uluhiyya shine farkon wannan ayan wallahu allazi la ilaha illa huwa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kai kasancewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan ya zauna a zuciyanka kada ka shigar da wani abu na shirka Allah ta'ala shine kawai ya cancanci abota masa duk ibadan ka shi kake sarrafa shi kake yi wa baka yadda kayi wa wani bauta ba kowane irin bauta sannan na uku ka samu tauhidul asma'i was sifat wato ka ta Allah a wajen siffofinsa da sunayensa ka san siffofin Allah din ka san me ma'anansu ka san cewa ba su yi kama da irin na dan adam ba saboda laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu irin Allah subhanahu wataala kuma ka yadda yana da su wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani amma ba irin jinka ba irin jina ba saboda laisa mislihi shay'un babu wani abu irin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wala yuhiduna bihi ilma duk iya tunaninka da bin ka baka isa ka gano hakikanin yadda Allah ta'ala ya siffantu da siffofinsa ba abun ya wuce ilimin dan adam amma za iya fahimtar ma'anan siffofin to ka san wannan kamar yadda zatin Allah ba irin na sauran halittansa ba ne to haka na siffofinsa ba irin na sauran halittansa ba alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zat duk musulmin duniya sun yi imani Allah yana da zatin da bai yi kama da na halittansa ba daban yake kuma ba wanda ya san hakikanin yadda yake ta wajibinsu su ne kuma su yi imani yana da siffofi wanda siffofin ba irin na halittansa ba ne ko da sunan ya yi iri ɗaya akwai bambanci saboda laisa ka mislihi sannan kuma baka isa ka gano ga yanayin yadda kalan siffan yake ba bare ka ce irin na wane ne ko irin na abu kaza idan kai haka ka bata ubangiji ta ce alimul ghaibi shine masanin ghaibu wa shahadati da abun da yake sarari al ghaibu abun da yake buya maka ma ghaba anka Allah ta ya san ghaibu eh, kafin abu ya faru Allah ya san shi a ko ina ya faru ya sani babu abun da yake buya masa subhanahu wa ta'ala ba abin da yake buya masa kai abin da yake sarari ka sani abin da ya buya maka baka sani ba amma shi Allah da abin da ya da abin da yake sarari duk ɗaya ne kowane abu kafin ya faru ubangiji ta Allah ya san zai faru ya rubuta shi ma a lokacin mahfuz amma kai kuma sai abu ya faru sannan ka tabbatar da cewa zai faru to ubangiji ta Allah shine mai wannan ilimi. kuma ilimin gaibun nan shi kadai ya bar wa kansa saninsa siffa ce da ubangiji ta'ala bai yi tarayya da wani a cikin tabakar wani ya ruɗe ka shi kadai ne ya san gaibu shi kadai qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah sama da ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ce maka akwai wani wanda ya san gaibu ka ce masa a'a don a'a maganar ba haka take ba maganar ka ta saba wa Alƙur'ani don Alƙur'ani ya ce ba wanda ya san gaibu sai Allah amma yakan tsakura wa annabawansa ya musu wahayi ya sanar da su abin da zai faru nan gaba in an yi haka kuma wannan baya nuna cewa su ne suke da ilimin gaibu yana sanar da su wani kala na gaibu wanda ya ga dama kuma har su bayyana wa mutane ma yanzu tashi alkiyama gaibu ne da dukkan abubuwan da ke cikin su amma Allah ta'ala ya gaya manzo Allah sassama kuma har ya gaya mana mu yanzu muna da labarai na tashin alkiyama za a yi hisabi akwai siradi akwai auna ayyukan bayi akwai aljanna akwai wuta akwai kisasi gashi na abubuwa kala-kala da za su faru a ranar lahira wannan abu ne na gaibu ubangiji ta ala ya gaya manzala sassalama wannan labarin mu ma ya gaya mana shikenan sai ya zama a sarari to amma taska na gaibu tana wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah bai sani ba sai abin da aka sanar da shi alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli Allah ta'ala shine masanin gaibu baya bayyanarwa wani gaibunsa sai manzonsa daga cikin manzanni su ma a musu wahayi iya abin da suka sani sun sani amma abin da ba a gaya musu ba kuma wallahi ba su san shi ba ce sa manzo Allah sallallahu alaihi aka yi matarsa sharri aka ce ta yi zina hankalin sai tashi har sai da ta koma gidansu tana ta kuka kwana arba'in an rasa yinda za a yi yanzu Allah bai sani ba sai ba ta yi zinan ba shi bai sani ba hankali ya tashi an rasa yinda za a yi har sai da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani suratun nur ya yi bayanin cewa fa shirri aka yi wa Aisha ba ta yi zina ba sannan manzo Allah ya gane cewa ba zina ta yi ba da ya san gaibu zai bata wa kansa lokaci zai bata wa kansa lokaci tsakiyan Aisha ya tsinke a halin tafiya raƙumi ya zauna kan tsakiyan aka dinga neman abun wuyan aka dinga neman aka resa har lokacin sallah kuma babu ruwa har aka saukar da ayan taimama aka yi taimama har abubakar ya zo yana ta zungurin aisha yassa ne kin hana mu tafiya kin jin kin tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta mata faɗa kan abun wuya shikenan aka ce to a tafi kawai har an fidda tamani ana ana daga raƙumi kawai sai ga abun wuyan a ƙasa da manzon Allah ya san gaibu wallahi da ba ɓata lokaci ba da ba a shiga wani hali na rashin ruwa kuma lokacin ba a san ma taimama ba a rasa yadda za a yi har sai an sauko da ayan taimama shikenan aka ga abu manzala sallama ya sanin me zai faru gobe sai idai in ubangiji su wa wataala ya sanar da shi to idan manzala sallama bai san gaibu ba babu wani kuma a duniyan nan da zai ce ya san gaibu to da ka ilimin gaibu na Allah ne shi yasa ya ce alimun gaibi wa shahad masanin gaibu da abun da ke sanari inda akwai wani wanda ya san gaibu ubangiji ta zai zai wa kansa kirari shine masanin gaibu da bai zai yi ba da haka Allah ta'ala shine mai wannan sannan ko ubangiji ta lace inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya san lokacin da alkiyama za ta tashi wannan su ne mabuɗin gaibu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin nan sai ubangiji subhanahu ta'ala abu ne na gaibu shi yasa lokacin da mala'ika jibril zai tambaye shi yace akhbirni anis sa'a sai yace mal mas'ulu anha bi alama min sa'i ba ni labarin alkiyama shi za ta tashi sai ce a'a da wanda wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba ma'ana ni da kai duka ba wanda ya sani ya san jibril ne yake tambayan sa yace ni da kai duk ba wanda ya sani mata sa'a yace la adari wanda yana daga cikin wuraren da aka tambayi manzon Allah ya ce ban sani ba yaushe za a tashi alkiyama ya ce ban sani ba man ruhu menene ruhi a ina yake manzon Allah ya ce ban sani ba haka Allah ta'ala shi ya bar wa kansa irin wannan ilimi duk wanda ya ce ma garan da alkiyama za ta ka ce masa a wannan ya yi karo da alkur'ani da hadisan manzon Allah wasallam kuma gaibu ne sannan ubangiji ta lashe yake saukar da ruwa ba wanda ya san adadin ruwan da za a yi ko yau ruwa zai zo ko bare zo ba ba wanda yake da yaƙini sai dai ka yi hasashe in ka hango hadiri ka ce a ai yau akwai alamar ruwa in ka ga hadiri za ka ce akwai alamar za a yi ruwa ka fara tattara kayanka ko kuma ba hadirin ka leƙa wani tabaro mai hangen nesa ka je ka hango wasu gajimare can sama sai ka ce za a yi ruwa yau akwai alamar za a yi ruwa nan ma fa sai dai ka ce akwai alamu watakila za a yi ruwa insha Allah amma duk mutumin da ya yanke ya ce za a yi ruwa gobe to malamai suka ce yari ya yi riddiya bar addinin musulunci kuma bi ijma'il ulama kamar yadda ibn al-arabi ya kawo a cikin akamul qur'an A ah, ilimin gaibu ne Allah ta'ala kawai shi ya sani ba za ka yi yanki ka ce gobe za a yi ruwa ba a sai dai akwai alamu in na ga hadiri zan ce akwai alamun za a yi ruwa wannan ba hana ni in faɗa ba ko na hango da wani tabarau mai leko nesa akwai alaman za a yi ruwa a gari kaza eh ba ya yaƙini ba kana zato wannan babu matsala amma in ka yanke yanke za ka yi to ka kafurta don ka ce ka yi tarayya da Allah a cikin ilimin gaibu kuma baka isan ka ba wannan sannan Allah ta'ala shi san me ciki mai yake cikin mahaifa tun yana ɗigon mani Allah ta'ala ya san me zai halitta mace ne ko namiji dogo ne ko gajere fari ne ko baki mai hankali ko ma'aukaci mai ilimi ko jahili mai kuɗi ko fakiri mai nitsuwa ko ruɗaɗɗen mutum kafuri ne ko mumini bawan Allah mai ibada ko mai sharholiya duka Allah ta sani tun yana ɗigon mani likitoci duk leƙe-leƙen su Allah ba su gaya maka namiji ne ko mace ba yana mani me za a yi a sai an gama halittansa har an halitti al'auransa sai su sawa ni tabarau ɗinsu su leƙa su leƙa a kwamfuta su sassawa ni abu sai su hango farjin yaron ko yarinya sai su ce mace za a yi haifa ko namiji ya wani lokacin su yi su yi abun ya gagare su yaron ya haɗe kafansa sun kasa gane namiji ne ko mace sai ba gaibu su ka sani ba eh, sai dole sai ya buɗe kafansa shi shi jinjirin in ya buɗe kafansa sai su hango cewa namiji ne ko mace ta hanyar al'auransa amma lokacin da su yi sau uku su yi tai su ce yaron yana da taurin kai ya ke buɗe kafafuwansa su yi ta sikane suna ta daddanna mara mata da cikinta amma ina ba su gane ba amma Allah ta'ala tun yana mani ma ya san cewa mace ne ko namiji saboda haka karka ji wani ya ce maka wai a ah, wai likitoci ma wai sun san gaibu wai saboda gaibun ya zama abun banza wai ai suna gane namiji ko mace wannan gaibu ne sun da aka gama halittar mutum kawai ka je ka leko ka ka dawo ka ce wai wai ka san gaibu tun yana digon mani su faɗa mana wallahi ba za su iya ba yana jini ma ba su isa su faɗa ba saboda haka Allah ta'ala ya riga ce wa'annan abubuwan su shine kawai ya san su baka yi saka masa shishigi kuma a cikin su ba Allah ta'ala shi ya san me ke cikin mahaifa sannan ubangiji ta'ala shi ne ya san me za ka yi gobe ko me zai faru da kai gobe baka san me zai faru da kai ba amma Allah ta'ala ya kaddara tuntunin kan ya halice ya sani gobe asara za ka yi riba za ka ci za ka yi rashin lafiya ko lafiya kalau za ka tashi ko za ka mutu ma ko za ka rayu duk baka sani ba baka san gai wannan gaibun ba Allah ta'ala shi ne kawai ya bar wa kansa sani wa za ka haɗu da shi wa zai zo wurinka wa za ka je wurinsa me za ka samu me zai same ka wannan allah ta'ala shi ya sani sai dai ka yi tamanin gobe zan yi kaza ba lalle ka yi sai ka ji kwazon kuma wani abun ya faru da kai a gobe wanda ba ka zatonsa ba ka tamani to amma allah ta'ala ya sani kuma duk duniyan nan ba wanda ya sai gaya maka Ya sa aisha radiyallahu anha ta ce man za'ama anna muhammadan ya'lamu ma fil gadi? faqad azama ala allahi firya wanda ya ce manzala sa sama ya san abin da ke faruwa gobe ya ce wannan ya yi wa Allah ƙarya ƙarya mai girma manzala sa sama bai san me zai faru gobe ba idan manzon Allah bai sani ba babu wani wali a duniya da zai san me zai faru gobe wanda zai iya gaya ma gaiba ko wani boka makaryaci wanda aljani zai je satan ji a sama ya gaya masa kwaɗe shi kuma ya ƙara ƙarya casa'in da tara bai san gaiba ba ƙarya yake yi wani labari ne aka zo aka bashi kwaɗe sai ya zama gaskiya sauran kuma ya ta ƙara ƙarya Allah ta'ala ya tattauna masa asiri to ubangiji ta shi ya san wannan sannan ko mutum bai san yaushe zai mutu ba bai san a wace ƙasa zai mutu ba yaushe za ka mutu ko yanzu ko an jima ko gobe ko za ka nisan kwana ko ba za ka yi ba babu wanda ya san wannan duk duniya gaibu ne sannan a ina za ka mutu wannan ma baka san shi ba a garin ku, a wani garin kan a halin tafiya asidan za ka yi jirgin sama ne zai kone da kai kogi za ka shiga ka nitse zazzabi rashin lafiya za ka yi ka mutu mota ne za ta buge ka a hanya duka wannan gaibu ne baka sani ubangiji ta shi ya bar wa kansa wannan sani mutum bai san a ina zai mutu ba kuma duk inda aka kaddara za ka mutu a can za ka je ka mutu wa man kutiban maniyatuhu bi ardin ya mutu fi ardin siwaha duk wanda aka kaddara mutuwansa a wani gari to babu yinda za a yi mutu a wani garin ba wannan garin ba ba zai taba yiwa ba haka Allah ta'ala ya tsara maka sai dai wata bukata ta kama ka kaje wannan garin iza ma himamul mar'i kana bi baldatin da'athu ilaiha hajatun fayadiru idan mutuwar ka an kaddara ta a wuri to sai wata bukata ta kama ka sai ka tashi kaje wannan garin sai mutuwa ta dauke ka ko asibiti ko wani abu daban ya za mamaki sai ka ga gama ya tafi wata ƙasa ya je ya mutu haka Allah ya kaddara tuntinin turan gini turan zane in ji bahaushe tun lokacin da aka halitta shi an kaddara ga inda zai mutu kuma ba zai mutu a wani wurin daban ba wannan wajen ba saboda haka mu ji tsoron Allah ubangiji ta'ala masanin gaibu ne babu abin da yake buya masa ka ji tsoronsa a sarari ka ji tsoronsa kuma a koyi domin za ka je ka tadda ayyukan da kake yi sai Allah ta'ala ya ce huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake sarari sannan huwar rahmanur rahim Allah ta'ala shine mai rahama kuma shine arrahimu mai jin kai arrahman wato mai gamimmiyar rahama saboda ya ce wa rahmati wasi'at kulla shaii rahama ta ta yalwaci komi da komai eh, rahamar Allah ta shafi kowa a nan duniya har kafuri eh ai yana shan ruwa yana shan iska kuma ya numfashi yakan samu lafiya yakan samu arziki ko mulki ta dukkan wannan rahamar Allah ce irin ta duniya kamar yadda musulmi zai samu kafuri zai samu kila wani kafurin ma ya fi wani musulmin samun arziki da lafiya a duniya da jin daɗi da kwanciyar hankali to wannan rahama ce ta ubangiji ta wanda ya watso ta a duniya kowa ya same ta saboda me saboda duniyar ba komai bane da duniyar wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ba zai bar kafuri ko makwalwa ɗaya na ruwa ya sha ba to amma rahamarsa ta yalwaci duniya saboda duniyan ba wurin dawwama ne ko shekara nawa kai zaka kaura ka koma lahira sannan Allah ta'ala shine arrahim wato mai keɓance bayinsa da rahama idan an yi tashin alƙiyama kamar yadda Allah ta ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai rahama wa mu'minai su kadai a lahira kafuri kam ina cikin wutan jahannama ina cikin azaba amma mumini shi kuwa za a keɓance shi ranar alƙiyama a sa shi a cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah fa shine mai wa'annan siffofi saboda haka ka nemi rahamarsa ta lahira kada rahamarsa ta duniya ta ruɗe ka ka ɗauka cewa wai son ka yake yi don wani abu ya ruɗe kafirin wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan sai suka ce wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce to mu muka fi yawan ƴaƴa mu muka fi yawan dukiya za a ce za a azabtar da mu kamar yadda Allah ya fifita mu a duniya akan musulmi haka nan a lahiran ma zai fifita mu sai shaidan ya musu wannan wahayi to ba su san rahamar Allah mai yalwa bace a duniya kowa yana iya samunta to kada arziki ko mulki ko lafiya ko ilimi ya ruɗe ka a nan duniya ka ɗauka cewa tunda Allah ya maka wannan ni'imar to a lahira ma ku ne a gaba gaba a in baka ji tsoron Allah ba wallahi a baya baya ma can karkashi karkashi kake kasa ƙasa saboda haka ka ji tsoron Allah ka gyara halayenka domin Allah ya keɓance ka da rahamarsa idan an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ubangiji ta yana ci gaba da gaya mana siffofinsa da sunayensa shine masanin gaibu da kuma shahada wato sarari kuma shine mai rahama da ta game kowa da kowa a duniya shine kuma arrahimu mai keɓance bayansa da rahama in an yi tashi alƙiyama bayansa na gari sannan ya ce huwa allahu allazi la ilaha illa huwa allah ta'ala dai shine ubangijin da babu abun bautawa da gaskiya sai shi duk wani abun bauta barna ne ƙarya ne allah ta'ala shine kawai ya cancanci a bauta masa sannan shine almaliku wato mai mulki wanda ya mallaki dukkan abubuwa gaba ɗaya yake sarrafa su yadda ya ga dama ba tare da wani ya hana shi ko ya tunkuɗe shi ba shi ya mallaki komi yake sarrafa komai a duniya ko kana da mulki akwai abin da za a taka maka birki eh ba za ka iya yi ba yanzu shugaban ƙasa sai ka ga yana son yin wasu abubuwa yana son wasu tsare-tsare amma 'yan majalisa sai su taka masa birki su ce ina bai isansa ba ya buga sama da ƙasa dole sai haƙura to kaga wannan irin mulkin duniya kenan amma mulkin Allah subhanahu wataala bai da wani wanda zai taka masa birki ko in yayi abu ya ce me yasa kai la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayan sa akan me yayi wannan shine mulki cikakke amma mutane ana tambayan su me kai me yasa za ka yi kaza idan talakawan ka ma ba za su iya maka magana ma ga duniya ta jira a kansa don me yasa zai yi kaza me yasa zai ka saboda haka baka da yanci gashi da mulki amma kuma a da baibaye kake da wasu dokoki kuma akwai wani kundin da aka tsara baka isa ka ketare shi ba to amma ubangiji subhanahu wataala bayi da wani wanda zai isa ya ce masa me yasa za ka yi kaza to da ka almaliku ne kuma shine malikul muluk wato sarkin sarakuna shi yasa ranar alkiyama idan an yi tashi alkiyama zai ya mutsa wato sama ya nannade ta ya damƙe ta da hannun damansa kamar kai ka riƙe ƙwayan zarra ya nannade ƙasa ya damƙe ta da hannun hagun ɗinsa kamar ka riƙe ƙwayan zarra in ji abdullahi bin abbas idan ya riƙe sama da ƙasa sai ce limanin mulkul yau sai tambayi abun nan mutanen duniya yau mulki na waye ne aina mulukul anal maliku aina mulukul ardi ni ne sarki ni ne shugaba ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya ba wanda ya isa magana Allah ta'ala zai ba kansa an sa lillahi alwahid alqahar shine kawai mai wannan mulki to Allah ta'ala shine almaliku to wanda yake da irin wannan siffan ya kamata ka ji tsoron sa ka bauta masa ka girmama shi don ka samu rahamarsa sannan Allah ta'ala shine alƙuddusu wato mai tsarki wanda ya tsarkaka daga dukkan wata siffa ta tawaya sannan kuma mai albarka allazi tuqaddisuhu malaikatu wanda mala'iku suke tsarkake shi ubangiji subhanahu wata'ala mala'iku suna tsarkake shi dare da rana subhanallah subhanallahi wa bihamdihi Allah ta'ala shine mai wannan amma wani daban kuma tara ne bai cika goma ba duk yadda mutum ya kai da matsayi sai ka samu yana da wani aibi kuma amma sai ubangiji ta'ala shine kamili cikakke alquddusu mai tsarki tsarkakekke subhanahu wata'ala sannan assalamu Allah ta'ala shine kubucecce daga dukkan wani aibi ko kuma wata tawaya babu inda yake da aibi a siffofinsa ko a zatinsa bayi da inda yake da tawaya a ce bai kammala ba saboda cikansa a zatinsa da siffofinsa da kuma ayyukansa zatinsa kamili ne babu na kaso a ciki ba ta waya hakanan siffofinsa kammalallu ne ko sunan ya yi iri ɗaya da na ɗan adam wala na ɗan adam naƙisi ne tauyayye ne amma na allah ta'ala kamili ne cikakke kuma babu wanda ya san hakikaninsa sai allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma allah ta'ala kamili ne a wajen ayyukansa Eh, wato in yayi aiki haka abun yake ba zai zo ya hukunta wani abu ko ya halicci wani abu a zo a ce wani zai gyara masa ba abadan akwai kamala a cikin ayyukansa akwai hikima saboda haka ubangiji ta'ala assalamu ne ba a siffanta shi da wata siffa ta tawaya sannan Allah ta'ala shine almu'minu wanda ya amintar da bayinsa yace ba zai zalunce su ba kuma yana da iko amma yace ba zai zalunce su ba ya amintar da su in dai kai aiki to in ka je lahira zaka tadda sakamakon aiki komin kankantansa inna allaha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunta mutane ko kwayan zarra kai kyakkyawan aiki ko kwayan zarra ne za a ninninka maka ladan Allah ta'ala shine mai bada lada da yawa ba zai zalunce ka bai tauye maka aiki. kuma wala taziru waziratun wizra ukhra ba za ka wani wani ba zai laifi ba Allah ta'ala zai tsora maka laifin a nan duniya wani sai maka sharri wanda ya laifi daban a zuwa kama ka ana dukanka wai ana ka da laifin to Allah baya haka baya zaluntan bayinsa abinda ba su yi ba na laifi ya tsora musu laifin baya yin wannan subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina ni na haramtawa kaina zalunci kuma na sanya shi abun haramtawa a ku kar ku yi zalunci Allah ta la haramta kansu zalunci shi yasa mumine bayan Allah suka samu nitsuwa Allah ba a zalumin bawansa ba ne. ayyukan da kake yi nagari a ɓoye yan ƙanana ka san zaka je ka tadda sakamakon su Allah ta bai zai zalunce ka wanda ya je tadda kuma mummunan sakamako shi ya zalunci kansa amma Allah ta'ala bai zalunce shi ba faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu wani wannan kuma to kar ya zargi kowa sai kansa ya je zargi kansa amma kar ya zargi Allah subhanahu wataala sannan Allah ta'ala shine almuhaiminu mai shaidawa akan ayyukan bayinsa ma'ana mai tsinkaye akan ayyukan bayinsa duk abun da halittansa suke yi yana gani duk aikin da kake yi a nan duniya ko a boye ko a sarari to ubangiji ta'ala yana kula da aikin shine almuhaimin mai ganin aikin bayinsa a duk inda suke dukkanin halittansa ya san da zamansu ko a ƙarƙashin kogi mutum yake ko a ƙarƙashin ƙasa babu wata takarda wani ganye da zai faɗo daga kan bishiya face Allah ta'ala ya san da faɗowansa duk duniyar ba wata ƙwayan hatsi da za a shuka a ƙasa face Allah ya san adadinta ya san aina aka shuka ta kuma ya san me zai tsiro jalla wa ala sannan wannan kamar yadda Allah ta ce wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai dukkanin halittansa na boye da nasarari yan ƙanana ka je jeje ka ga tsutsotsi da ƙwari kaca kaca amma Allah ta'ala ne ya halicce su ya busa musu rai kuma ya san da zaman su ko ina a cikin gidanka lungu lungu ƙwari da tsutsotsi da me ana takawa ana duk Allah ya san da zaman su kuma ya kaddara musu iya kwanakinsu suna da rai su ma to shine da wannan sannan kuma thumma Allahu shahidun alama ya yaf'alu Allah yana shaida akan abin da bayansu suke aikatawa ya san da zamanka kuma ya san me kake yi ya san me kake yi subhanahu wa ta'ala shine al yana kula da kai wani abun tsoro ne ko wallahi abun tsoro ne inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana kula da ku duk abin da kuke yi ana nan ana bin ka yanzu anan duniya a ce wai ana an sa maka wasu mutum guda biyu security SSS suna bin ka duk abin da kake suna rubutawa suna recording dala wanda jin daɗin rayuwa za ka yi a duniya suna kama ka da laifi kuma shikenan za a yi ciki da kai ko a yi waje da kai wani jin daɗi wani sakewa za ka yi an zura maka ido duk inda za ka shiga ka fita ana tare da kai don a kama ka da laifi na mata abin da yake yi idan kuma haka ne kawai ta tsarge shi ta ji ba ta son sa kwata-kwata to wannan abin da ya fi alheri shine a riba su saboda akwai wata mata da ta zo wajen manzon Allah sassama ta ce wa ne mijina ba na son sa kuma ni ina tsoron kada na fada cikin wani aiki na kafurci ba ni ina musulma yanzu idan yanzu ya zan yi sai manzon Allah sassama ya kira wannan sahabi ya ce yanzu za ka yi da ta mayar maka gonanka da ka ba ta sadaki ka sake ta sai ce eh shikenan aka mayar masa da gonansa ta fanshi kanta shikenan aka sallame ta idan kiyayya ta kai kiyayya aka kasa sasantawa to fansa ake yi saboda mace takan yi ta miji ba gaira ba dalili ba wani abu yake mata to idan aka ce za a rayuwa haka rayuwan ba za ta taba musu daɗi ba ba rayuwan aure suke yi ba abun da ya fi shine su je su rabu kowa Allah haɗa shi da rabonsa ita ta je ta samu wanda ya dace da ita shi ma ya je ya samu wanda ya dace da shi da shi idan bai yafe ba dole sai ta biya abun da ya kashe lokacin da ya aure ta shikenan sai a biya wannan abun sai je ya aure wata ita ma Allah ya ba ta sa'a ta je ta aure wani miji wanda ya dace da ita na'am a da karshe wani ba Allah yana tambaya akan alkulutu da ake a subayi yace shin ya malam wannan ma yana daga cikin bidiyoyi ne ko kuma yana da asali a sunna sannan ya halatta in bi kuma inda na samu yake alkunutu ko bai halatta ba ya halatta bi sallah masallacin da ake yi ko kuma bai halatta ba amma bin sallah a masallaci mai alƙanud ya halatta ka bi sallah a masallaci mai alƙanud sannan na biyu idan kuma ka ce ba za ka bi ba ma to ka yi bidi'a in ka ce ba za ka bi ba sannan yin sa zance mafi inganci bai kamata yi alƙanud ba akwai hadisan da suke nuna kamar za a yi akwai wanda suke nuna ba za a yi ba akwai hadisin ma zalar rasulullah sallallahu alaihi ya qanutu hatta fi subhi hatta faraqa ad-dunya manzala bai gushe bai na alqanud asubahi har ya rabu da duniya wani ya nuna kaman alkanu irin na addu'a